بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يواجه لي لتافي البركة كنه gai littafin manko ya tauhidi ya zamani na tsoci lafi ikpayin aske gigami bayan tauhidi zamanin nena gai sheik muhammad bin abdul wahab ya kinye saudiya to ka littafi jidan ya ti fuskatan tauhidiya wato littafi na jiwuka fuskatan fiki wani abu ba ga agu amma fuskata tauhidi wuka littafi salamai su kugu ga alkhairi to mini littafin kayatin fuskatan tauhidi wani gai arraddu ala rafida littafi wani ji bayani tin raddijin ya shi a da bebe akida shi a ji bebe dalili qur'ano da sunne ne dan akida suna na yugo ga takwa bwana to yabo ide bayi tin ci dai alamarin akida ya jama'an najam insha Allah ta'ala iwa gila mi fa littafi kunna ike bai cikin da ji dokun rogodo mini akida ji mun ji kokari laube man na kauna su ko guga alkhairi so ci goyo da rahmoyu ituna abu su kawun ji amfani akida farko mini akidan jama'an na jaungayi matlabul wasiyyati bil khilafa bayani tide halifanci aqidoyin shi aji kede annabi sallallahu alaihi wasallam a wasanci jaziyo sayyiduna ali ga zuman bawun shi mutina ga walayen doro gai gabe shi ne wuce da ga wani talifancin zibo ya abubakar umar usman ba mu dai ce wacin laya ma wa sun su sun su sun da ibn rikici akida ya farko ziyo ali wani zushe abubakar shi zalun cajo amma ga ibe nassi ne wugwaye ga wuce na to mini nassi ne ga lagwa suna ga manya biya ibe yin wuce ku ga wani udami ne akida farko abu ne za bai yi na ajiye da ada ga wagan shi adana wuje da bakiyan da leadership yin sayiduna abubakar manga inna mufidahum ibn al-muallim qala fi kitabihi mini man yajo ay ga muhammad ato al-mufid kalita fi na goye ke salon ka kayan fuska ta yin akida bu to litafi na kai ga rawdatul wa'ibina na man nan su da mini zai ji fassara biyu ga zire shi'a ga zandoro ne shi'a na wayi za a da kauna da shani sayidina abubakar umar usman wọn sanya wọn lamito ga wọn ji bara gani bai zalina bi kwata wuje yadda bai halifan cana amma dai zai wọn sanya ta can abu na wọn gali aliba ba na gaya shi a wugo shi ya bai gama wagan wayan na abubakar ba guga gama na wani sun ebbo na daga ba manya sun a da littafi na man wuce kun da cika kwai shan an su yau kunna kiji wuji dabo a kida shi a jama'a ju bebe bi ba ga mu da littafi a jona bebe mun ya ji gandoro da nan a kida shi a jikan kanzu dalili ga wucin da littafi a kanzu to bai ji a gina na aisha ji ya ci dace kwata da sai na uku bai littafi a wani ga mula da na ji bayani ta eh, sata ko abun ya wuce laga ba zuma mini gikata ja annan mushibo saji zo na kiwon ya zama. game na zutawa menene wajobi ba gangan shi da to littafi aji na iga lawo su kuma gukafo kafo ba ci zai ni ba na uba be ife wa littafi wuce tiya akida farko to na ibana e ngai kai shan farko zije shi a filla dalili bai daga littafi a so ga zai je shi a nan gai zai jagwawa bai alifanci zagutan ne mu mai saya wanda bukata ga fekewu littafi ka zai rambuwa kan ibuna hatta littafi ba wuna to page to ba publish wuna kwata sai mun shiga labe littafi shi na ji mula gannan da ji manyan ya ga kaujin hacin wa bai gani gaga mana zuta arba'in na yi wele biya wuna kokara kan doro a da gaga wani ya zo alaki da ya su ibuna e aga te a gaga ya biya ta kiya su kuka haushin to mini manyan na sheji bayani da littafi na igar raudatul wa'izina nan ga inna la azza anzala jibrila ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tawajjuhi ila al-madina fi tariqi fi hajjati al-wada annabi sallallahu alaihi wasallam to ci na wuce be zanke na jibrilu tutun gula tutu ba nabi muhammadu na nabi na daga hajjatul wada ajiyin ba muti to gaji su ni ga annabi ji kuma rayu zuguni annabi ya jabban bai da ku a tiya madina kan ga soci to zito malako jibrilu to gada ga yu ga yawo muhammad soce ji wa sallama kuma ya ga ganbe wani ga aliyullah ya zo shi ci zuma wa wa ya gba bu lokacin da gbando ci wa nabbi ka ala khilafati wa moya aluma wa labari ya ciki bo satu ya alifanci ya zibo ni aliubo zumawo akida shi ali na wani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ya akhi jibril ya waye gimi jibril inna allah baghada ashabi da ali so kwa sahaba mi jimacin da nan wali wale ga dede inni ahafu minhum an yajtamihu ala idrari fasta'fili rabbi ne suna mi ga ganna ga ya sahaba mi jibela gutsun mai bune ya bogo wafufa mbe toci eh na yawa da mi ganyu ga aliyan shi da zuman bu mi wa ya je miya fasada jibril jibril da wani fe gun sai sama wanda ya je anabi sallallahu alaihi wasallam la ya toci ga annabi anabi ga toci ke ga jibril ga fe da zubaci daga ya mislama kala awalan kin do ga ya farko na to sun dai annabi ga wadi wafufa ya mi da wuke ga waga dabe to su da yaje na anabi ya nan gayi yaje ka kancho da ye gayu na ni me wa biyo to su da yaje ri na anabi ya nan eh, eh. kan ga to cike bi jibrilu tunjo etiya nkwa anabi bu uji tsanani yu daga misiya so ci na wani ga ya ayyuhar rasul ya watuci ballig ma unzila ilayka min rabbik wiya ne na so shiga a gawa ga wagga waya luma waje na ki a kawace a gawa kan ga ci e ayan na ganci e ci a kwana bibu a ji tsanani abu gaggaya wa in lam tafal ka wagga ya ga aliyu ya shiga zuma ba kuma balagta risalata ki sakon ya so ce suna biya wa bata na wa wuyan wa na ci a gawa bugo gaya fajama sahabawa na bife ku sahabu shi kan bayyana ga yaya zawon gishi inna aliya amirul mu'minin wa khalifatu rabbil alamin laysa li ahadin an yakuna khalifatan ba'di siwahu yawo ga dide kan ga nabi be ga yawo Ufa ya yi zawon gishi ali ga yi kishi musulmi jori. uga halifa ya tuna jalita jinori iza dabo na ji halifanci zuman bu igwa aliyuwa wana bugo man kuntu maulawu fa aliyu maulawu zandoro mi gafin da ka tuna aliyun da ka tuga muso imo allahumma wali man walahu so ko de boye zandoro ge de boye aliyuna wa adi man adau zandoro ge na aliyu bana so ko na muso go ji gaba bi ta nai akida yan shi ali da fi man kwabo al-mufid muhammad ne muhammad yayo ta ki wuce al-mufid mu ga gagannu da ne man koyin shi yaje to sheikh muhammad bin abdul wahab ce ji radiya ibn e sunan utilita fi na ar-raddu ala rafida wa be be gwi e gani to ba ga wadana uji radiya naga mai kaida sunna kafi ji radiya ya zana lugwa wa gan be yazo an ni ga to bu ga wadana to bu ga wadana na wugwa ga lalle wasu ga manatawa na fanzur man kwai ga yin gacin le yawo mumini hadisi ko egan ila hadisa ya wula ila kaza ba egan ya gama na zucin na shi egan na ya dullu alaƙila ƙihi rakakatu alfazi e na wato ya wugwa ga atfa na sojin ga kirkiya na idata tafsira ayan na yaji hujja na an yi gama yin suna yi bebe sababin ayan ne ga sababi na wani gaba na yace tafsirin kur'ani waji taimako bayan radijin yan bidiyar jam gato to lafazin hadisin na wasu annabi ta larauci irin na yana ken du be kan dai na go ce wa ga mini ne la ce ga hadisa ta zo ta zo ana ko isnadi ko marwi ina gobe na gai mata ne hadisin na wasu annabi ta larauci irin na ko kwaye zadam ni zai ji gube na da'ifu ya ko matruk jadi fuska ka na ne lala hadisi ga wani fuska guba gaba hadisi ne illa ko bangare su ya ko bangare marwi ina gobe na nga bai ciwo ga bogon man ga lafazin na to eh, ugwa ga annabi ta wuce irin na jadi ina ji manufa don egan eh, na gama ga yau. E ganna ta zuwa ina e ta zo mini ganna na shi mai shi aje ku bai na waga man kuntu maulahu fa aliyu maulahu zai ni gafin da ka tuna to manyan suna yi majiraji a ga hadisin na ta zo umai wugwa ga daga zai ni gafin da ka tuna aliyu da ka tuna wai wugwa ga aliyu a jikin tishi zuman bo da wani a ga uji dalilu ya ga na wugwa yake yan halifanci bai aliyu zuman annabi kwanyina uji dalili ya amma da mini ne laji ujja sarawina da ne gana shauna gato zandoro na gai biya kai da gani na shagan kwata da na ta zuna faka da halaka zan na ja halaka gani na shi a jillo bai gani aliyu jibrilu a na bi lokacin ofe shi daga hajjiyo su kotun bebu ga zandoro a gai gani na ta zuna faka da halaka zan na ja halaka ibona ya farko ifi ittihamul masum qat'an min al mukhalafati Wa janabi nasu na tuhuma ki tuhuma ga annabi lutun be umulin sociya su kwa jibril lutun bu gaggaya ga waye ga waye waye su da no ne ga dede yinna su kwa annabi tutu wa ga annabi ga waye su da ga dede yo ga wa huwa naqsun ne kike da mutunci ji annabi sallallahu alaihi wasallam iza mu ke mutunci annabawa ji kafirin ciwo so ce yi iktara li subatihi man yubgidu ajalla ahli baiti ga ta gabe wa ga sokwa ji tsaga fedu biya nabi zai je gebwe ya zai ji za komi ne albaiti je wani ibana man ji ga tisha albaiti ji pata nga iziyo sai di na aliyu a dai ga dangi ji ya nabi dana a ga ga zidya ciwo ga kpata wa ga ali sai alhassan alhussaini sai lu zan na jiga yi shi ya zijo ya albaiti jo amma jama na jiki a yi gari yau sahaba na bi sai dinan waya ti shi ya albaiti shi ganna wato yi mutunci giba ce na mai yagba ya nabi sallallahu alaihi wasallam na waga sahaba na shi su kutsa yi na yi maki yi zami wuce na na mai ke hugwayen cin leba nye dudu na soko na soko anabi do soko sahaba ji do Dudu na ga dudo patana kito shi ga ti sahaba jo muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau ala al-kuffar ruhamau bainahum so shi ga sahaba ji ashiddau ala al-kuffar e de nagba e de tsanani ba nan volo ba kafiri ji ruhamau bainahum amai e de guya do shi ya maga sahaba yi shi ne na zami annabi muhammadu jibe sallallahu alaihi wasallam zai ci shi zami annabi shi ne dole so ko ga wa do shi ya ji maga ina eh, do shi ko ngala man ga gamana gala mai da ga wugale gamana ba ade kungiya na zun gamana akun kungiya jama'an na shi na wani aya qur'anu ci na ga sahaba wa so ci ja ya ga tarawun ruka an su jada ya ta guna falla min Allah wa ridwana fi ma hum fi wujuhihim min athar as-sujud zalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi al-injil qazar in akhraja shatahu fa azara fastaglaza ala sukihi yujibu az-zurra li yajiza wa ada Allah alladhina amanu wa amilu as-salihati minhum maghfiratan wa ajran azima patta ya ne tihi jibo we ga sahabaji a ci a ga su kwaido kuma ga zane shi za daidai ga annabi ga wani suna a bela gutsuwa wuni za rama koji za yi gun koji zai ja annabi ga ya oda ya bi cibi alama ya to oda wuna zai ji oda zanduro ga annabi nye gbana daga yi wayi zini ga annabi ji yan daman la bi gicin ebo egba annabi nan yi ciza wani zanen ga wani annabi ga wani suna a bela gutsuwa gato waqti kado ma khalifu kitab Allah ezu di aqida yana ce Qur'anu be sunna lebana kafirin ciwo ebbo ne ga shi annabi ya ce Qur'anu be sunna leba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga khafa idrara nas eh wa ga annabi ga waye sunna yin guna sahaba mu ga sunna so kuma ji annabi alikawli Qur'anu ga wallahu ya asimuka minan nas so kwa ya ganbe ya gunza wa ngiji nole na ke yi gama na waro na ce ne lebanon so ko gan watsu wa maza na daga yayi na yawa wani sun da yayin guna sahaba mu jala na. zai je mu ga gada dadi kendo ba do ba shiya gama na ya gaje gugo da na sai qur'anu ji sarawa gato wa ka do adamu tawakkulihi ala rabbi wai ke ga ga nabi ya ce socha fi ma wa adahu e ba kawai na tsoci jingan wa a na biya ce tsoca e ganna ne yake e gana wuyi naksun kike mutunci annabi kike mutunci annabi makafirin ciwo e bune ya zunga mana ta tsoci so ko gan wa tu yamawa ba ganna ci soci mai ya ga wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban zibi na ku de de buga ku ya zai zuga mana ta soci na so ko gama wa to annabi ya maga annabi ga wa su da yagu na sahaba mu shiga tsona gagga mana zuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga de diyo zandoro ga halalli bolla daga mana zuta soci gan betuci na zanna wato kafirin cilo zandoro ga halalli bolla da wani zanna ja fasiki to ngato hadisi na mai lagwa suna ngai man kuntu maulahu faliyu maulahu zandoro Ali alibi gafin dakatu na aliwin dakatu ga anna nasu ala khilafati muttasila walau kana nassan ladda ali idi fahimta point na hadisin na ne lagwa suna ngole man ga ya e ga mini gana gabe kwata na ne tazu dabo na igiyon hadisin na ke pata na yi ga mana adina na situwa ngato abeke Nassin na ga yawuwa ga aliyu sai kpa da halifanci zuma na bibo na da aliyu ya ji dawaye hadisin na lokaci na la halifanci ya ziyo sai da na abubakar na ga baya longa hadisi cina kila ya ce za da ci zaune ga halifanci ya na annabi maga man kuntu maulawu fa aliyu maulawu jan wuce mi halifanci gogo hadisin na yawuwa ga aliyu da ka ta a aliyu halifanci zuma na bibo kun ga su halifa zuma na ba gali annahu alam bil murad in la aliuji dawa gan wa halifan chana e bana aliu kena na be pana uji kendo e je mana jibe tiya ga fasaru da wana wana e bana gwa ko shi aji hadisi na ga ji dalili mu doku na je laji dalili na manna da ta cin agwa su shi buwaji kawai ga ezubi uji dawa ga hadisi na gaila dalili ga batilun gamana da wani gamanu ya tu buna aliyuke nasin ne aliyu maji da wawa wadawa ilmihi bi kaunihi nassan nussa ala khilafati wa tarka iddiya ha taqiyatan abtala min an tubtal ezu bi wa ga aliyu de kike ganna ne wugwa ga won sa ya halifa zuma bona zuma ya annabi bona aliyu maji da wawa wa ga kwai mutaki yin ce bana bai ajabe shi bana a ga take mu fejo gato nna wasu ke yi gama na ibn aliyu yana gaskiya yi musa bugu man ce ga ma akbah millata qaumin yarmuna imaman bil jubni wal khawar wa dha'f fi din ga ci ga biye ku ya ku na jo na shi zai yi tsalla tishi na ibn an ga zando ya ji takiya na da suna da biyu ya ga ga takiya luji ci ga ganna yo ci ga gan khalifanci yo gato o e koyi e e e ya ki da ya biye da wani na ya tsaye jin da ka ta ya tishi ya yi imamu ya yi biyar da suna na kawo da fi kawo da is dole ji bunu gada wani da su wani kawai da su a ga wa mutum na wa ga wai su da ga ya tsoke yan da ka ta ya ji ya ji da di aliyu mai na ugwa ya tebe yi musulunci wani ga mai ga ma annahu min ashja'in nasu wa akwahum bal aliyu na tuye bai yi musulunci wani mudanni zai ji goye gaba to kaya kuda e ya bayu goye gba kasarawai ugbo kasarawai aliyu na goye te bai na wani ne magana da ka ta yi ta kiyaye su ji wuce ga ganin na yan wahalifan ca adinin sai bazabin ce ga ki be biyo wuce wa haƙƙi zayen ga wula ya lafa ngalu jikin <laughs> wa ki za mu ga to so da ya faye abubakar be umaru na shi ya ji tuni aliyu ga ya ganyen faye gbama wa ki to ya e, tsuna kenan min ba da wala mujin ya sa bai wa ki aliyu za bugo jama'i musulmi ji in na ga yi katun yayi nan ki katun yi ne wo na amma yi gani bai gama na shi amma bebe aya tu zuma ina ma aya wuna yi kai na tso ma ya gana yi kai ina caya ya tu wuna yi kai bai ma laya lo na yi kai a ga sai na su kube caya na naga a na bai ku jama yau ce ka ta gaskiya ga zai yi walifanci a'a oh, oh. su ku ka haushi su ku akida da da fatai nga ba su koya bai gadan akida bacho nga yi na yi wugwa ga ajiya ya dabi halifanci ya hulafawu gutaya ne ugali aliyu ba kpata ile ga zalunci a jimajin ya gura bai zanna na ji lakun lo kinye musulmi ji duk kpata ci feda kinkin ji zamayin sayidu na abubakar umar usman kpata ya kun kinye kafiri da fego sai laje musulunci amma zan na yi tega zan na yi lokacin alkhaira ku kutu bai aki da daidai wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk